بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma 20 ga watan rajab a wannan shekara ta 1439 kuma kana daidai da safiyar da ta daidai da bakwai ga watan hudu a shekara ta 2018 miladi za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al andulusi. al-andalusi kuma za mu tashi ne a darasi na 189 mana karatu a kundi na 20 da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji za mu tashi a babi na bakwai inda malik ibn anas ya ce babu ma ja'a fi tsibi fil hajji babu ma ja'a fi tsibi fil hajji babi da ya zo zai yi magana kan abin da ya shafi atsi tirare filhajji a hajji kuna je da kyau ko abin da ya shafi sanya tirare a aiki hajji a lokacin da ake magana sanya turare a aiki hajji sai ka lura da kyau ka ga wacce magana ake yi akwai sanya turare kafin ihrami akwai sanya turare bayan ihrami akwai sanya turare bayan an fita daga ihrami no kenan damun shine magana to yanzu wannan bayanin wanne yake yi sanya turare kafin ihrami yana da faɗin gaske yaman eh sanya ai yanzu ba cikin ihrami kake ba ko kaga di yanzu kana cikin ihrami ne to kaga ya halatta ka sanya turare to amma ana magana dab da zaka shiga ihrami dab da zaka shiga harami da aikin hajji ko da aikin umara saura kaɗan mintuna ya saura kullum da kyau ko awa ɗaya ne ko minti arba'in ko minti hamsin ko minti talatin ko minti ashirin kafin ka shiga harami ya halatta ka sa turare kuna jina da kyau ko sannan bayan ihrami mana bayan ka sanya harami da umara ko da hajji daman nan babu sa turare mun yi da kuwa hadisin da ya wuce na manzan Allah sallallahu ta'ala wa wasallam da yake cewa abin nan wala talbasu min as-siyabi shay'an masahu safaran asali shi mai aikin hajji ko mai aikin umara inda dai ya ce Allahumma ka hajja ko ya ce Allahumma ka umara babu sa turare a tare da shi to yanzu maganar ita ce hana sa turare da aka yi yaushe wannan hannun zai gushe ya dawo ya ci gaba da sanya turarensa hakan nan kuma magana da muka yi kafin ya shiga harami da aikin hajji ko da aikin umara saura kaɗan ya shiga harami da hajji ko da umara ya halatta isa turare ko bai halatta ya sa turare ba amma dama idan ya shiga aikin hajji ko ya shiga aikin umara wannan ittifaqan ijma'an ba a sa turare ina fata mun gane wannan da kyau saboda ka sai ka fayyace a wanne ne malamai suke magana babin da babu ma ja a fi fil hajji babin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi sanya turare a aikin haji ma'ana a dab da shiga aikin haji ko dab da shiga aikin umara قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قال عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي نانشي نعم، عبيد الله تصغيرني نعبد الله abdullah bawan Allah ubaidullah karamin bawan Allah kun gane ko su duk sunaye ne tabbatattu ana sama mutum suna ana sama yaro suna abdullahi kuma ana sama yaro suna ubaidullah wani ana sama yaro suna ubaidullah shi wannan ubaidullah ɗa ne ga yahya ibn yahya allaisi kuma ɗalibin shi ne almajiransa ne ɗan shi ne kuma almajiransa ne ya yi ruwayar muwatta a wurinsa shi ne yake cewa haddasani yahya kullum da ke ko shi ubaidullah din shi yake cewa haddasani yahya a malik yahya ya karantar da ni karatun da iyo daga wurin malik ibn anas shi ubaidullah ya rasu ya karata ɗari biyu da saba'in da takwas, shi kuma yahya ibn yahya a laisi ya rasu ya karata ɗari biyu da talatin da hudu an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira ya rusu a shekara ta 179 an abdurrahman ibn qasim daga abdurrahman ibn qasim abdurrahman ibn qasim ya rasu shekara ta 126 an abihi daga baban abdurrahman shine alqasim ibn muhammad shine alqasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq an aishata daga gwaggonsa shi alƙasin ɗin shi alƙasin ɗin ai kaga an ce an abihi an abi abdurrahman kenan waye abu abdurrahman ne alƙasim shi kuma alƙasim ibn muhammad muhammad ibn abubakar siddiq aisha bintu abubakar siddiq kaga da muhammad baban alƙasim da aisha wa da ƙanwa ake ko ya da ƙani ake ina fatan kun fahimci wannan da kyau shi yasa kaga sai kaga a shari'a an ce an ammatihi daga gwaggonsa daga gwaggonsa ita ce aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wa la'alihi wasallam ta rasu shekara ta hamsin da bakwai ba hijira annaha qalat ita aisha ta ce kuntu na kasance utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina son ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tirare shine utayyib ina son sanya shi tirare li ihramihi dab da zai shiga cikin ihrami qabal an yi yuhrima kafin ya shiga ihrami kullura da ke ko li ihramihi qabal an yuhrima ga ihraminsa wa li hillihi kuma ina sanya mashi turare in ya fita daga ihrami qabala an yatufa bil baiti kafin ya tawaf al ifada kafin yayi tawaf na al ifada wannan hadisi bayan malik anan muwatta bukhari da muslim da shi imam al bukhari da muslim duk suraito wannan hadisi na Aisha radiyallahu ana take cewa kuntu tayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina sanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare li ihrami idan zai shiga ihrami ku lura da kyau li ihrami in zai shiga ihrami ba wai tufafin take sanya mata turare ba ina son mu gane ba tufafin da annabi sallallahu alaihi wasallam din yake sawa libasul ihram kenan ba shi take sanya ma turare ba saboda kun ga ci akwai al akwai al akwai libasul ihram akwai miƙaci a darsan da muka yi idan aka ce al-ihram shine niyyatu dukhul fi abin nan fi hurmatun nusab mutum yayi niyyar shiga cikin haramin haji ko umara wani shi ya kira da al-ihram bai ci magana ta ko in dai ka zo ko dab da shiga miƙati inda ga zo miƙati ka ce Allahumma ka umra to yanzu ka shiga ihrami ka cire kayan jikinka ko baka cire ba ka cire hulaka ko baka cire ba ka shiga ihrami idan ka cire kayan jikinka ka sa fararen kaya a matsayinka na namiji yanzu ka sanya libasul ihram mun gane bambancin da kyau yauwa to kenan tana sanya mashi turare لإحرامه أي إذا أراد أن يدخل في الإحرام إذن ينفن شقاء إحرامي شي من الله صلى الله عليه وسلم سيتسنيت مش تراري كينا أين تكي سنية تراري أجكنسا كو إحرامنسا أجكنسا أجكن من الله صلى الله عليه وسلم تكي سنية تراري سيتسنية مش تراري كافن يشقاء harami shine qabala an yuhrima kafin ya shiga harami to anan ne sai malamai suke ta magana wannan wani turare ne tunda kafin ya shiga ne kuraje da ke ko sannan ya tazara take tazara sanya turaren da shiga haramun kun bai tu abin ga ɗazu na ce shin za ka sanya turaren ne kafin shiga harami da awa ɗaya ko minti arba'in ko minti ashirin da sauransu yanzu wani tazara ce tsakanin sanya ihramin sanya turaren da kuma shiga haramansa kun fahimci magana ta da ke ko daga cikin maganganu da malamai suka yi shine na farko dai turaren ba mai kanshi ba ne aka samu turare da ba mai kanshi ba galibi turaren mata haka yake to amma dai abin da ya fito da wannan riwayar fili shine hadisin muslim shine hadisin muslim wanda na aisha radiyallahu anha ta ce tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda ihramihi thumma tafa ala nisa'ihi thumma asbaha muhrima ce tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda ihramihi na sanya ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tirare inda ihramihi lokacin da zai shiga ihraminsa kaga wannan gaba ta yi daidai da wannan magana da muke magana wannan ruwaya da muke sai Aisha ta ce thumma tafa ala nisa'ihi sannan sai ya kewaye matansa ya sadu da iyalinsa sun baha muhrima sannan kuma sai waye gari da ihrami to haka wannan ruwaya ta musulun za ta ba mu tazarar sanya turaren da kuma shiga ihrami da kuma abin da ibiyo bayan sanya turaren shin bayan sanya turaren an wanke shi ko ba a wanke shi ba eh an wanke shi so ɗaya ko so biyu eh akalla kun lura da kyau ko saboda ta ce ta sanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare ɗaya kenan sun tafa ala nisa'i sannan sai ya zaga matan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kaida na duk matan da ya sa da ita sai yayi wanka kafin ya sayar da wata kun bai ci magana ta da ke ko shi ne malamai suke cewa ai wannan turaren da ya sa wanka da ina tsarki ya wanke shi kun fahimci magana duk waɗannan za su taimaka maka wurin taharirin masail ɗin wurin fayyace matsaloli ɗin sanya harami sanya turare lokacin shiga harami dab da za ka sanya za ka shiga harami ana sanyawa ko ba a sanyawa ya halatta a sanya wasu malaman masu ka ce musu habi to amma wurin yin bayani sai ka bambance dan kar ka sanya turare kana sa turare kuma ka zo ka dora libasul ihram a kai ba kowa ne zai fahimci cewar ba a jikin libasul ihram ka sanya turare ba sannan kuma ga ruwaya na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ta sanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare yake nan sun maƙwafa ala nisa'i har wasu ke fassara cewar wannan turaren da aka sanya mai turare ne mana zaga iyali don galibi in zai sadu iyali kan sanya turare saboda dafi na jaraba haka thumma asbaha junuban sannan asbaha junuban abin na asbaha muhriman asbaha muhriman shin asbaha muhriman ya wayi gari wayewa gari na gobe kenan an sa turaren yau gobe ma'ana tsakanin yau da sanya harama akwai dare shine ma'ana asbaha ko kuma asbaha na sannan kuma ya wayi gari ya kaza abin da yake a karin magana da i kaza da i kaza da i kaza sannan kuma sai kaza wanda yake ba lalle ilalla asbaha din ya wayi ana nufin na wayewa gari na wa dare ba kaga dai ala ayati hal akwai tazara tsakanin sanya turaren da shiga ihram ina fatan kun fahimce ni da kyau akwai tazara tsakanin sanya ciraren da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam iyalin shi mishi a jikinsa ina son mu lura a jikinsa ba a hirami ba ta sanya mashi turare sannan ya shiga hirami akwai tazara menene tazarar akwai tazara na zaga iyalansa sannan tazara na wankan tsarki sannan ya sanya libasul ihram musamman ruwaya ta imam muslim rahimahullahu azza na na isha radiyallahu anha ta ci gaba da cewa wa lihillihi kuma na kasance ina sanya mashi turare lihillihi domin fitarsa ihrami domin fitarsa ihrami qabala an yatufa bil bilbeti kafin ya tawafin ifada to kafin ya tawafin ifada bayan ya kammala wannan aiki kenan ina samu lura da kyau tawafin ifada rukuni ne daga cikin rukunin aiki hajji Wana jina da kyau rukuni daga cikin rukunan aiki hajji to kafin ya tawafa ifada bayan ya yi mai kenan kaga tawaful ifada yana farawa ne daga musamman ga wanda ya tamattu'i daga aiki hajji kenan wanda ya tamattu'i almuhim da ya tawaful ifada a aiki hajji in banda wanda ya kirani yana farawa ko ya ifradi yana farawa ne bayan an dawo daga arfa an yi jifa ranar goma ga wata ranar goma ga wata kaga kenan ya yi tsaiwa arafa tara ga wata da aka tsaiwa arafa tara ga wata ya zama na ba a bar filin arafa ba har sai da rana ta faɗi sannan sai aka gangaro zuwa musdalifa almashar al-haram sannan da aka zo musdalifa aka kwana gari ya waye a nan musdalifa ana ake sallar asuba bayan an yi sallar asuba gari ya waye ya yi tar matsatsau rana ta hudu sannan annabi ya kama hanya zuwa jifa in ban da mata da dattijai marasa ƙarfi ba wanda aka yi ya kama hanya tafiya jifa tsakar dare ba tare da gari ya waye ba sai dai mata no kenan ana abin nan dattijai no kenan mai kula da su shi ma sai ya shiga hukuncinsu ka tafi da dattijanka ka tafi da gyatumarka ka lura da kyau ko sannan kai kake kula da su karfin su ya ja to yanzu hukuncinka hukuncin su ba hukuncin su ne hukuncinka ba kai ma yanzu sai ka shiga lissafinsu so da ka jima a mashi'ar haram musdalifa dare ya raba biyu ya halatta ka wuce ka je ka yi jifa tun kafin a iso wurin jifa a yi cunkoso to ku da kyau eh, ya yi wannan ne an sanya mishi wannan turaren ne bayan ya baro musdalifa ya zo ya yi jifa na jimaratul aqaba ranar yaushe kenan goma ga wata bayan ya yi jifa sai aka sanya mashi turare kenan idan mutum ya yi jifa mun karanta da ku a risala kuma za mu zo ni ana ranar goma ga wata ayyuka na ranar goma ga wata ka rike su muna nufin gaba kenan ga alhaji ayyuka na ranar goma ga wata na ɗaya shine ka yi jifa na jamratul aqaba jamratul aqaba ita ce jamrar da ke kusa da makka mana idan ka fito daga arafa ka biyo ta musdalifa ka gangaro za ka wuce jamra ta farko ba za ka yi jifa ba a ranar sai ka wuce jamra ta biyu ba za ka yi jifa ba a wurin sai jamratul ta can ƙarshe ita za ka yi jifa kenan ka wuce ɗaya biyu uku a ta uku za ka yi jifa wannan a ranar goma ga wata kenan amma ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku duka ukun ake jifa kun gane magana ta da ke ko to aikinka na ranar goma ga wata shine jifan jamratul aqaba nawa kenan ɗaya sai yanka dabba nawa kenan yanka dabba kaga wanda yadda ya tamatu kenan ko kuma yayi kirani banda wanda ya firadi mun samu nau kenan biyu sai kuma aski nau kenan sai kuma dawafi nau kenan hudu kenan sai kuma sa'ayi safa da marwa biyar kenan waɗansu ne gaggagaggan ayyuka na ranar goma ka wata in dai ka yi ɗawafi to dole sai ka wuce sa'ayi dai idan ka yi ɗawafi ka dawo gida ka ce ka gaji an yi cunkoso sannan sai an jima za ka koma ka yi sa'ayi sa'ayin ya warware domin sa'ayi a'a dawafi yana nan dawafi ba abin da ya taba shi sa'ayin ba zai yiwu ba shi sa'ayi ba a yinsa sai an yi dawafi sa'ayi ba a yinsa sai an yi dawafi ko da na nafila ne so in dai kai dawafi ka ce bari ka wuce gida sai ka huta an yi jinkoso sai an jima za ka dawo to in ka dawo sai ka yi na fila. eh sannan sai ka bi shi da sa'i kun gane ko sannan sai ka bi shi da sa'i to yanzu waɗannan ayyukan da muka ambata guda da muka ambata na ranar goma ga wata inda ya kai jifa inda ya kai jifa na talaka ba nawa kenan ka yanka dabba ka nawa kenan ya halatta ka yi aski shi ake nufi da a tahallulul asghar karamin tahalluli wanda bai halatta maka iyali kullura bai halatta maka iyali amma zai sa ka sanya kayanka na gida inda ka yi jifa ranar goma ga wata nau na ɗaya ka yanka dabbar ka nau na biyu za ka je ka ba da kanka aske maka za ka sanya rigunan ka na aiki na gida ka buɗe shaddar ka ne ka danna mata turare duk yayi kun ka ka sa shaddar ka sa turare kun ga wurin sa turaren kenan da ta ce qabal wal an ya bil bait kafin yayi dawafi kenan bayan yayi tahalluli na al karamin tahalluli wanda yake zai halatta maka ka sanya turare zai halatta maka kaza zai halatta maka kaza amma ba zai halatta wa mutum kusantar iyali ba domin duk wanda ya kusanci iyalinsa kafin ya yi tsawaful ifada aiki hajji shi ya lalace gaba daya ina fatan muna riƙewa daidai gobe kenan sanya turare ga mai aikin hajji in inda ya shiga harami na aikin hajji to ba zai sanya turare ba bai halatta ya sanya turare ba har sai ranar goma ga watan a ranar goma ga watan ma har sai ya yi jifa kuna ji da ke ko har sai ya yanka dabba shi ke daga nan sai ya ci gaba da harkokinsa ina fata mun fahimci abin da ke magana قال وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو بحنين وعلى الاعرابي قميص وبه اثر صفره فقال يا رسول الله اني اهللت بعمره فكيف تامرني ان اصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه السفرة عنك وافعل في أمرتك ما تفعل في حجك قال وحدثني عن مالك إمام مالك إمام أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة ومفتي الحرمين يا كرنت الدني عن حميد بن قيس دقى حميد بن قيس المكي حميد بن قيس المكي يا رسول كرة تدليل 30 da talatin duk waɗanda suka yi bayanin takaitaccen tarihin Hamad ibn Qais suna ambatar cewa shine qari'u ahli makka shine makarancin mutanen makka ana ramani sosai ana hada shi da abdullahi ibn kathir al-makki abdullahi ibn kathir al-makki wana shi da ke ko malami ne makarancin qur'ani ga qur'ani ga hadisi ga qur'ani ga hadisi don ga malik ibn anas ya yi ruwaya a wurin shi ya yi ruwaya muna ta karanta hadisan umar ibn qais al-maki a muwaffa ya rasu shekara ta 130 ana ata bin abi rabah daga ata dan abu rabah wannan isnadin din na mutanen makka ne isnadin na mutanen makka ne domin ata bin abi rabah shi ma al maki ne shi ma mutumin makka ne عطاء بن أبي رباح يا رسول الله a شهود أن أعرابيا عطاء بن أبي رباح a أعرابيا lalle wani mutumin karkara ku riƙe mu lissafi da kyau Abba bin Abi Rafa ya rasu shekara ta ɗari da sha hudu kuma yake ba mu labarin wani mutum ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuka me ya ce anna arabiyan atwa ya ce lalle wani mutumin karkara ja a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi hunain a lokacin annabi salama yana hunain in ji atwa'u aha kun ga akwai zancen jiki na ko ma'ana atwa ba a gaban shi abin ya faru ba diya da aka yi ya ji ne wurin sahabi domin atwa yana cikin tabi'ai a tabi'an ma Eh? baya cikin waɗanda suka rasu kafin shekara ta ɗari don tabi'ai waɗanda suka rasu kafin shekara ta ɗari su ne manyan tabi'ai kamar su sa'id ibn musayyab ya rasu shekara ta casa'in da hudu kullum da ke ko shi ne shi ya sa bukhari da ya rawaito hadisin musulmi ya rawaito hadisin abu da duk sun rawaito hadisin da cikakken isanadinsa to hadisi ne garo ba hadisi duk da mursal nau'i ne daga cikin anwa'ul hadisi da'ifa to amma wannan hadisin ya kai labari duk da mursal ne amma yana da isnadi tabbataccen isnadi saboda hadisi ne musnad hadisi ne musnad anna arabiyan lalle wani mutumin karkara ja'a ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi hunain a lokacin rasulun yana hunain ya ayyuhallazina amanu abin nan walaƙar nasara kuma Allah fi mawaƙi na kasiratin wa yau ma hunain iz a ajabat kum kafaratu falam tuguni an kum shai'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum biri hunain din nan an gwauza a hunain sosai da sosai subhanallahi alazim yana cikin yakin da sahabbai ba sa manta da shi wannan wuri hunain din nan yana cikin yakin da sahabbai ba sa manta da shi domin sahabbai suna da yawa ga makami shiri na yaƙi ga shi mai rara sai suke ganin waɗannan kafana ai ba su wuce cikin cokali ba ai dudu wanki hula ne ba zai ashe wanki hula ne yana ganin ba zai kai su dare ba itsa a tabatkum kafaratukum lokacin da yawan ku ya burge ku ya ba ku sha'awa kuke gana ai kuna da yawa ai wannan ganin da kuka yi kuna da yawa sai kuka yi tsammanin nasara ga yawa take ne wa taqat alaikun al bi bima rahubat thumma wallaytum mudbirin sai da aka juya a guje sai da musulmi yana cewa ana na la kadhib annabinu abdul muttalib ku dawo ni ne annabi ba da ƙarya ba ana nabiyyu la kadhib annabinu abdul muttalib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hunain kenan yana hanyar ta'if ne haka wa alal a'arabiyyi qamisun shi wannan mutumin karkarar da ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanye da riga qamis yana sanye da riga wabihi athuru sufra bihi athuru sufra kuma a jikin shi mutumin akwai alamar turare wabihi Afuru sufar a jikinsa akwai alamar turare yanzu abubuwa guda nawa kenan yake tamiya shi biyu na farko yana sanye da riga sannan na biyu kuma a jikinsa akwai alamar turare sannan kuma a baya ce mun ce mun karanta hadisa a sallama aisha tana sanya mashi turare amma kuma ji bayanin da muka yi ko faqal sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni ahalaltu bi umra ni fa na dauko harama ne na umara ahalaltu na ce Allahumma labbaika umara ka kulura da ke ko yanzu da ya ce inni ahalaltu bi umara wannan jumla da ya faɗa ai ya ce Allahumma labbaika umara shine sai malamai suka ce duk da an faɗa labarin an faɗa hunain ne amma daidai wajen ji'ir rana ne ana cewa ji'ir rana ana cewa ji'ir rana alaman lokacin sun yi kokari wajen tantance ya abin yake don anu sallama da ya baro hunain da ya baro hunain ya biyo farko farkon dare haka ya zo ya umara ya koma ya zo umara yana zuwa a ji'ir rana ya ɗauki harama ya shiga makka wana ji da ke ya ɗauki harama ya shiga maka la'alla bayani ya zo a darsun mu na gaba ya dauki harama a rana ya shiga makka shi yasa za ga wurare wurare fitattun wurare guda biyu gefen makka ana faɗa suran ɗaukar umara kuwa faɗi tan'im ko faɗi ji'ar rana kuwa faɗi al rana al rana ana salam ya ɗauki umara a tan'im ana aisha ta ɗauki umara ma'ana ta ɗauki niyya kenan sai mutumin ya ce inni a halaltu bi umara ya rasulallah na ɗauko niyyar umara na ce allahumma labbaika umara fa kaifa ta'muruni an asna ya rasulallah yanzu ya zaka umarce ni in yi kun ji tambaye fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce da shi in zi amisa ka cire wannan riga taka abu na farko kenan domin duk wanda ya dauki harama da hajji ko da umara baya sanya almarhi duk abin da yake ɗinkakke ne bai sawa shi kuma yanzu ya sa riga kun fahimci jumlar da kyau tsara salma ya ce in zai amisa ka cire wannan rigar taka abu na farko kenan abu na biyu waghsil hadhihi sufrata an ka wanke wannan alamar turaren a jikinka saboda mai harama bai sanya turari waf alfi umaratika ka yi a umararka ma taf'alu fi hajjik duk abin da kake hajji ma taf'alu fi hajjik duk abin da kake a aikin hajji duk abin da kake aiki hajji shi za ka yi a umara <laughs> ya ci hada hawan arafa kenan kuna ji da ke ko ma'ana duk abubuwa da ake yi a hajji waɗanda ba hajji ne yake ɓance su ba to ana yin sa umara shi yasa kuka ga hukunce hukunce hajji da umara tare suke tafiya duk abin da kaza an ce an hana mai hajji yi to kai tsaye an hana mai umara yi duk abin da kaza an ce an hana mai umara yi to an hana mai hajji yi ina fata mun gane wannan da kyau annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ce in zai amisa ka cire rigar da kake sanye da ita kenan dukkan wanda yake sanye da harami yake cikin harama hajji ko umara baya sanya riga baya sanya almahid duk wani abin da yake dinkakke ne baya sanya shi baya sanya dogon wando baya sanya gajeren wando baya sanya kamfai ɗan diras duk ba a sanyawa menene kamfai eh a da turanci kenan dan tiras faɗi da falatanci eh haka ne to ai kaji <laughs> a a baya ɗaukan wando daban gajeren wando daban ɗan diras daban ɗan diras ya ke kira kamfai kullum da ke ku sai dai na yara ne ake kira shi ɗan diras ko eh na manya kuma a kira shi kamfai mhm. faɗi da fulatanci to me ɗan dirasa da nufanci eh ban ji ba ban ji ba ah, bence ya hausa ne eh to amma bence ai shi ba ba ya kawai yake rufiya ba ko da ke yanzu wannan da kuna tahariri ne na Hausa na nufanci shi ya yake abin bente da yake a Hausa shine wanda yake rufe baya kadai to haka yanzu dai muna bukatar dan daras ke idan suka daura shi haka eh. a wata ejjela sai su jawo shi kasance su eh. ah, shi ne ina fata to abin da ya za ku gaji muna faɗi wannan sau da yawa mutane suna ganin cewar shi zai iya sa wannan da yawa mutane sai ka ga bai sa dogon wando ba bai sa gajeren wando ba ya gwiwa amma ya sanya pant kuskure ne wannan kuskure ba abin mutum yake sawa in banda wannan zanin guda ɗaya shi kaɗai za ka ɗaura ɗaya nan sai ka yafa ɗaya shi ne shiga mota kuma sai ya koyi yadda ake shiga komai koya za ka yi eh dan garka je kama mota za ka shiga kuma ya kwanci gaskiya ne gaskiya ne aikin hajji ya wuce wasa aikin hajji ya wuce wasa haka aikin umar so ba a sanya komai namiji ba ya sanya komai duk wani abin da aka ce ɗankakke ne ba a sanya shi ina fatan kuma ya ci magana ta da ke saboda mutum ya kiyaye sau da yawa sau da yawa a ko waɗanda suke sanya wannan wani za ga ya sanya wani ɗan gajeren wanda irin wanda ake da buhun gishiri na da wani dishi yana ganin ya za a iya zauna haka kaga ya ɗora ibada akan imaninsa kenan ba akan ilimi ba ba a sanyawa duk wanda ya sanya wannan sai ya yi fidiya imana eh ma'ana yanzu wanda ya ji cewar ai aikin hajjin da ya yi ko aikin umara da ya yi a baya ga yadda yi shi a yadda muka faɗa ɗin nan na ya sanya kamfai ko ya sanya ɗan diras ko ya sanya fant da shi ya yi to sai ya fidiya fa fidiya tu min siyamin aw a wani nusuk sai ya yi fidiya ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah sallama ya ce in zai kamisa ka cire ku da lafazin in zai cirewa ta gaggawa cirewa ta gaggawa kai maza ka cire ta kai maza ka cire wannan riga da kake sanye da ita na farko kenan na biyu waghsil hadhihi sufra ank ka wanke wannan alamar turaren da yake tare da kai waf fi umratika sai ka ci gaba da yin abin da kake ya umara ma taf'alu fi hajjik duk abin da ka san kana ya hajji ma'ana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik duk zaka yi su yadda ka san me ake hajji baya rufa kai haka kai ma ba za ka rufa kai ba yadda ka san mai aiki haji baya farauta to haka kai ma ba za ka yi farauta ba shine abin da ya yi faɗa amma dama ai mai umara baya tsayawa arfa ba a muzdalifa ba a mina saboda ka umara daga sa'ayi da zarar mutum ya yi sa'ayi sai ya aski da zarar mutum ya yi sa'ayi sai ya yi aski ma'ana ya dauko niyya daga miƙati da yake nan ya ga ya yi dawafi. a ka'aba yana kammala في ya je ya yi sa'ayi safa da marwa kawai sai ya je ya yi askinsa na? قال وحدثني عن مالك عن نافع أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال مما الريح هذا الطيب فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين فقال منك لأمر الله فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه قال وحدثني عن مالك عن نافع دغ نافع مولى بن عمر يا رسول كرات 117 an aslama maula umar bin khattab ga ruwayan nafi'u daga aslam ba daga abdullahi bin umar ba musa na ba da aiki rana ce akwai wanda ya dauki gabar da yi din eh za ka tantance hadisan nafi'a a cikin muwaƙa wanda bai ruwaito daga abdullahi bin umar ba da asali nafi'u yana yi ruwaya ne daga abdullahi bin umar to amma yanzu ga ɗaiɗaikun wasu hadisai da bai yi su daga abdullahi bin umar ba sai ka canme su sai ka ware su kuma bai ci magana ta rike Allah yadda zuwa karamar sallah mun dawo hutu azumi za mu karɓi aiki da an aslama maula umar bin khattab daga aslam yantaccen bawa na umar ibn khattab shine malamin nafi a wannan hadisi ba abdullahi bin umar ba shi kuma aslam ya rasu shekara ta 80 bai hijira anna umar bin khattabi aslam ya ce lalle umar ibn khattab wanda aka kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira amirul mu'minin kenan khalifatu khalifati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ibn khattab wajada riha tibin ya ji kanshin turare wa huwa bi shajara yana gindin bishiya a zulhulefa yana daidai bishiya babbar bishiya ce tana nan a zulhulefa ana kiranta samara bishiya fa kuma ai abin nan ya yi kwari ne fa kwari kuma ana raba shi da bishiya ne <laughs> eh ko ko ko hanyar tana nan wa huwa bi shajara yana gindin bishiya bishiya tana tana nan miƙati na zulhulefa miƙatin zulhulefa shi ne miƙatin da ke wajen madina miƙati ne da ke wajen madina madina shi shine miƙatin mutanen madina a kaga umar bin khattab mutumin madina ne to zai ya zo ya ɗauki niyya zuwa ƙasa mai tsarki shine wa huwa bi shajara faƙal sai umar ya ce min marrihu hadha tib daga ina nake jin ƙanshin wannan turaren wannan ƙanshin turaren daga ina wa ya sa kun ga shugaba ko ba ka ke bukatar shugaba duk abin da ba daidai ba ne kawai ka tabbatar da ba daidai ba amirul mu'minin kenan ya ce min marrihu hadha daga wa wannan ƙanshin turaren yake fasowa faƙala mu'awiyatu bunu abi sufyan sai mu'awiyatu bunu abi sufyan mu'awiyatu ibn abi sufiyan ya rasu shekara ta 60 bayan hijira shekara ta 60 bayan hijira shine shine shine wa aishu ummul mu'minina wa khaluna muawiyatun akarin bihi famnahu in ji bin abi zaid ibn abi daud ko shine wa khaluna khal shine dan uwan uwa in ga zan ce khal shine dan uwan uwa in ga zan ce am shine dan uwan uba sai ce wa khaluna da kuma da kuma kawunmu da kuma kawu kawu shine khal ta yana muawiya ya zama khalul mu'minin saboda yar uwarsa ramla binta abi sufyan ummul mu'minin kulura yar uwarsa ramla ah, ramla binta abi sufyan ummul matar manzo Allah sallallahu ta'ala sallam kaga ita ta zama ummul mu'minin kenan yan uwanta wanta ko kaninta ya zama khalul mu'minin kenan shi yasa ake kiran muawiya da khalul mu'minin kawun mumine ne shi wana jira da ke ko yana cikin marubuta wahayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan wahayi ya sauka muawiya yana cikin waɗanda suke rubuta shi kaga yana ɗanyen shi fa kenan to amma ka ji ashar da shi'awa suke yi wa majusawa suke ma muawiya abin sai a hankali Allah ya tsare mu faƙala mu'awiya sai mu'awiya ibn abi sufyan ya ce minni ya amiral mu'minin daga gare ni ne ya amiral mu'minin wannan turaren faƙal sai umar ya ce minka daga gare ka kunga akwai ta'ajju kenan minka ire-iren ku daga jikinka la'amurullahi ina rantsuwa da allah na rantse da Allah daga cikin ka yake ma'ana wai yana da jaddadawa ne wai daga cikin shi yake kamar shi a ci shi zai sa turare malami ne cikin sa babba da cikin sa kuma bai ci magana ta da ke ko ba wai cikin tabi'ai ba ne faƙai da ya ji umar ya ce wa la'amurullah ina rantsuwa da allah kai kasa faƙala mu'awiya sai mu'awiya ya ce inna umma habiba lalle umma habiba batini ya rasula ya amiral mu'minin umma habiba ce ta sanya min turaren ya amiral mu'minin yanzu yana ba da hanzari ke ummal mu'minin ita ce ramla da muka ambata ɗansu ita ce ramlatu bintu abi sufyan ramlatu bintu abi sufyan ita ya kira da ummu habiba alkunya ta ummu habiba ta fi shahara da ummu habiba yanzu inda za ka inda sa kujerar umara tafiyar hajji ce ko tafiyar umara wannan tafiyar da da umar yake wannan magana ka ce tafiyar umara ce inda za ka sa kujerar umara ka ce me suna umma hadiba sai ga an yi tangantangan ko kafin a fito da sunantar ramlatu bintu abi sufiyan ramlatu bintu abi sufiyan diyar abu sufiyan ce a lokacin abu sufiyan din a lokacin abu sufiyan ɗin su ne sarakunan makka a lokacin ne kuma ta musulunta ta bi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sa'atul usra umma habiba ta rasu shekara ta 44 bayan hijira sai muawiya bin abi sufyan ya ce umma habiba ce ta sanya min turaren fa qala umar sai umar ya ce azamtu alaik na himmatu akanka la tarji'anna wallahi ka koma faltaghsilanna lalle ka je ka wanke shi ya koma ya koma ina eh yana miƙaci ne a shajara miƙaci daman yana miƙaci ne na sha maimaita muku dukkanin mawaƙit da ake da su wurare da aka ajiye domin yin ɗaukar niyyar hajji ko da umara an yi makewayi akwai makewayi akwai ruwa akwai charge office ɗin 'yan sanda mana a yanzu nake duk saboda ya zama wata tarar tsaro akwai kuma shaguna na 'yan kasuwa ina fata mun fahimci wannan wuri ne da ake hada-hada to akwai akwai makewayi da yawa koma ka je ka wanke koma ka je ka wanke kuma ka ji abin da ya faɗa la tarji anna wallahi sai ka koma dan ya kawo nuna taukid as-saqila fal taghsilanna ka je ka wanke shi ka koma ka je ka wanke shi ku lura da kyau duk wannan turare ne da aka sa dab da shiga hajji abin da dab da shiga harami tunda ai kaga umma habiba ta sanya mishi ne dab da shiga harami قال وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد عن غير واحد من أهلي أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بشجرة وإلى جنبه كثير بن الشرك فقال عمر ممن ريح هذا الطيب فقال كثير مني يا أمير المؤمنين لبت رأسي وأردت ألا أحلق فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيع وفعل كثير بن الصلت قال مالك رحمه الله الشربة حفير تكون عند أصل الشجرة عند أصل النخلة قال وحدثني عن مالك عن الصلت بن الزبيد عن الصلت بن الزبيد asalt an zubaid an ghairi wahidin min ahali kun ji wani hadisi a wurin maliku an ghairi wahidin min ahali daga cikin mutane da dama daga familin salt sai ba a faɗi waye ba sai malik bai faɗa ba amma dai salt ya ruwaito ne daga wurin mutane da dama a cikin familin cewar anna umar bin khattab lalle umar bin khattab wajada riha tibin ya ji kanshin turare wa huwa bi shajara yana ashajara bishiya wa jambi kathir bin salt a gefensa kuma akwai kathir ibn salt sunan shi kenan kathir sunan shi ibn salt faƙala umar sai umar ya ce mimman riyu hazatsi daga ina kanshi wannan turara mana anan sallama idan sun yi abu yana gyara musu isa Allah ta'ala ya ce wallazi ba fi ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin sai ga da yawa sahabbai sun yi kaza sai ce ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake haka kuma suka koya daga wurin sallallahu alaihi wasallam isa umar a matsayin shi na khalifa kuma malami yake cewa daga ina yake jin wannan ƙanshin domin ana a shadara ana ci ne yanzu akwai dama a yi gyara kana dama ka yi gyara ai kana ci ne ko to sai ka shiga ka warware ka zo ka ci gaba tunda baka bar ci sai ce daga ina yake jin wannan kuma a gefen shi akwai kasir sunan shi kenan kasir ibn sal qala umar sai umar yace mimman riwa hadha tif qala kasir sai ka ya ce min ya amiral mu'minin daga gare ni ya amiral mu'minin shi yasa sai ce labbatu ra'asi na tipta kaina ne na gyara kaina wa aratu Allah ahli ina nufin ba zan aske shi ba kullum saboda kada ya watsu kada yi kaza kada yi kaza saboda ka sai ya sanya ma kanshi mai ya sanya ma kanshi turare mai mai kanshi domin mai mai kanshi da ana sanya shi ana kiran shi da suna saboda akwai tsib tare da shi kuna jina da kyau ko mana ya gyara kansa ya gyara shi don bai san ya shiga aikin umara kuma kan ya zama yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi sa ya sanya mishi wannan mai din ya sanya mishi wannan turaren shi yasa kuma umar ya ji kanshin turaren saboda me domin Allah ahli ba zan aske shi ba fa qala umar shi umar ya yace fazhab ila sharaba ka je daidai a sharaba wani rami wani kwari fadluk ra'asak ka wanke kanka fadluk ka yi mai addalku ka cuccuɗan yashi ka cuccuɗa ka ka wanke hatta tunaƙiya har sai ka tsaftace kanka wannan ƙanshin turaren ya zama na babu shi fa ala kafir ibn salt sai kafir ibn salt ya ce ya je yayi haka ne ƙala malik sai malik ibn anas ya ce a sharabatu ba ya faɗi a sharaba ba a can ya ce a sharabatu abinda ake ne da wacce a sharaba ɗin hafirun kunu inda asalin nakala hafir kwari ne da ake samun shi a gindin dabino mana daidai abin nan jijiyar dabino aka same shi to sai ya je wanke kanshi ya wanke kanshi wanke kanshi ku dubi taharira tahrir lughawi bayanin mufradat na lugha akwai wanda ma yi muwatta wannan aikin shi ya bi muwatta ne domin ya tantance kalmomi na lughar larabci da Malik ibn Anas ya musu aiki kamar irin wannan ashariba an faɗi ta hadisi kuma sai ya yi bayanin me ake nufi da ashariba asharaba a larabci قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض أن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت قال وحدثني أم مالك أن يحيى بن سعيد ذاك يحيى بن سعيد الأنصاري كنا يحيى بن سعيد الأنصاري يا رسول أربعين 144 wannan hadisi daga yahya ibn sa'id ɗaya kenan wa abdullahi ibn abi bakari biyu wa rabiyata ibn abi abdurrahman uku kwana shi da ke ko to yanzu wannan hadisin hadisi uku ne ko hadisi ɗaya kun shiru barin ba ku wata barin muku wani bayani ni a littafi na wannan hadisi shine na 731 ana kafa eh 731 kowa na shaka ne za ka nuna na ku kowane babi da ban yake a nawa shine na 23 haka yake ko na ku 25 ko na ka 700 da sha takwas naka ne hadisi na ɗari bakwai da sha takwas namu kuma ɗari bakwai da talatin da ɗaya nawa kuma hadisi na ashirin da hadisi ashirin da biyar nawa kuma hadisi na ashirin da biyu uku mana a hadisan kitabul hajji a hadisai na kitabul hajji ne hadisi na ashirin da uku kai kuma shi ne na hadisi na ashirin da biyar kun lura a hadisan muwatta gaba daya ne hadisi na 731 ko kuma ne na 700 sha ta yana ka samu bambanci tunda bambanci da ya gashi an samu kulura wani ana samu wani wurin tarqim ilimi ne mai zaman kansa ilimin lissafin hadisai shi yasa ka ga idan ka ce hadisi a duba littafin muwatta hadisi lamba na kaza a wanda tarqimi Eh, na fu'ad abdulbaki ko ko nawa tarkimuwa domin yanzu in na ce ka duba muwatta hadisi na 731 naka za ka je ka duba kuma sai ka je ka duba gashi 718 ya nan to yi sa sai ka tantance tarkimi in ce tarkimi shine sanya lamba sanya lamba na wannan malami kullum da kyau sai ka ce a duba muwatta hadisi na kaza tarqimin wani sanya lamba na wani domin ba haka ba za ka faɗi lambar hadisi na kaza mutum kuma ya je duba saɓanin haka sai zo ce ka ce kaza kun fahimci magana ta rike so daga kafin ka bari a duba hadisi lamba na kaza to akwai aiki da ake buƙatar ka tantance wurin fahimtar hadisi din wannan kenan shin hadisi kowanne isnadi hadisi ne mai zaman kansa dan shine sabab din yana ga cikin asbab din shine kowanne hadisi isnadi ku lura da ke wannan hadisin isnadi uku ne an yi haya bin sa'idin wa abdullahi bin abi Bakari wa rabi'atu bin abi abdurrahman wani sai lissafa shi hadisi uku saboda yana da hadisai yana da isnadi guda guda uku ku lura da ke kuma ba haka rabi'atu bin abi abdurrahman yana cikin manya manyan malik yana cikin manya manyan malaman malik yana cikin manya manyan malaman malik lura yaro zai kara ta 136 shine zaka ji ana cewa mahaifiyar malik ibn anas tana yi wa malik ado ta sanya mashi rawani ta ce ya je ya zauna a majalisar rabi'a ba wai dan abin nan ba kawai ya fahimci ya kallaci yadda nutsuwa take da yadda ladabi yake tukuna kafin a zo a sa littafi ka yi shuru ba ga hadisin ba ne rabi'atu bin abi abdurrahman shine rabi'atul ra'ayi shi ya kira da rabi'atul ra'ayi gaba ɗaya wannan isnadi yake cewa annal walid bin abdul lalle al walid dan abdul malik abdul malik marwan sarakunan banu umayya kenan shi walid bin abdul yana cikin sarakunan banu umayya ya rasu shekara ta 96 kina yana cikin manyan tabi'ai kun lura yana cikin manyan tabi'ai ya rasu shekara ta 96 shekara ta 96 96 yana cikin manyan tabi'ai sai dai shi a bangaren sarakunan Kullum da ke kusi da shi a bangaren sarakunan. ne walid bin abdulmalik sa'ala salim bin abdullah ya tambayi salim ibn abdullah abdullah kuma dan umar salim ibn abdullah ya rasu shekara ta 106 wa kharija ta bin zaid bin thabit kuma ya tambayi kharija dan zaid dan zaid dan thabit shi kharija ya rasu shekara ta 100 shi kuma salim 106 shi kuma alwalid bin abdulmalik shine ya tambayi ya tambayi salim bin abdullah da kuma kharija bin zaid kharija bin zaid bin sabit ba'da arramal jamara bayan ya yi jifa na jamara tun aqaba jamara jifa na ranar sallah kenan wa halaqa ra'asa kuma ya aske kansa wa qabala an yufiq kafin yayi tawaful ifada tambayar ita ce an tib zai iya sanya turare ya yi jifa ya yi aski bai yi ɗawafi ba zai iya sanya turare kun ji magana ta kun ji magana ko fan hahu salim sai salim ya hana hisan ya turare har sai yayi dawa wa arkhasa lahu kharijatu bin zaid bin thabit sai kharija ya ce me azai zai iya sawa salim tabi'in ya rasu kara ta 600 kharija tabi'in ya rasu kara ta 100 sun samu sun ƙara mu juna ilimi ke ko? ƙara malikun rahimahullah la ba ya ce la ba babu laifi mutum ya sanya tarari ya sanya mai an yaddahina rajul mutum ya sanya mai mutum ya sanya mai ya shafi mace ya shafi namiji biduhunin man da yake laisa fihi tibun babu kanshi tare da shi babu kanshi a tare da shi qabala an yuhrim kafin ya harama kafin yayi harama kafin ya shiga harami kamar wannan mai ne babu kanshi tare da shi eh basilin kai basilin yana da yana da kashi kai kuma man kaɗi ana zana lafiya shi ba mara lafiya ba man zai tulfa eh eh alaifi fa shi yana da wani eh amma asali ina aka ce basilin aka yi shiru a matsayinka na mai wa alhazai bita basilin yana da ƙanshi ka fahimci wannan da ke ko ina fata yanzu kun gane surar magana da nake akwai wanda yake shi daman kawai don ya shafa jikin shi ya abana in ba haka ba sai ga jikin ya fashe ga gane ko to mutum ya halatta shine malik ibn na yake cewa لا باس ان يدهن الرجل باب لي في متين يسنيا مي بدون ايرمان دي ليس فيه طيب باب تراني اشي ما انا باب كانشي قبل ان يحرم كافن يسحر كافن يشغى حرك وقبل ان يفيض من منى هذا لا كافن يقف الافاضه دغ منى بعد رمي الجمره بين يجيب انا جمرات الاقرب قال يحيى سئل مالك ان طعام فيه زعفران هل ياكله المحرم فقال amma mata masu naru min zalika fala ba'asa bihi an ya'kulahu al-muhrim wa amma ma lam tamassahu an min zalik fala ya'kulahu al-muhrim qala yahya yahya ibn yahya al-laysi al-masmudi yace su ila malikun an tambayi malik ibn anas an ta'amin fihi za'faran dangane da mai an ta'amin dangane da abinci dangane da abinci fihi za'afaran a cikin abincin an sanya itatuwan za'afaran an sanya za'afaran akwai abinci da ake ake hada shi ko ake kaza ko ake kaza ko ake an dai sa za'afaran hal ya akulhu muhrim tambayar ita ce ya halatta mai harami da haji ko da umara ya ci wannan abincin domin in ya ci tashin turare zai dinga biyo shi faƙal sai mali ya ce amma mata masu hunna amma abincin da aka dafa min zalika wanda aka yi shi da zafaran fala ba a sa bihi an yi akwai muharim babu laifi mai harame mai harama da haji ko da umara ya ci wannan abincin tunda an riga an dafa shi mun gano wannan wa amma malam ta masa hunna amma abin da wuta ta taba ba ba a dafa shi ba min zalika min zalik irin wannan abincin fala ya akulhu almuharim fala ya akulhu almuharim kada mai harama ya ci yana yanzu ba za ka kama iccen za'afaran kai aswaki da shi ba ƙanshin zai dinga binka kenan shi dai mai harami abin da ake so ba a sa a ji tashin wani ƙanshi tare da shi gaba ɗaya ina son ka duba ashe aikin hajji wata nahiya ce wata duniya ce daban inda ya kamata mutum ya ɗauki darasi akan ake duk inda aka biyo kan magana turare wanda yake yana cikin sunan na sallar idi yana cikin sunan na sallar juma'a sanya turare amma ka ji yanzu tun da ka shiga harami da hajji ko da umara a tafau babu kai babu turare babu turare babu in dai har aka zo kan abin da ya shafi abinci kulwar da ke ko abinci watakila an a ce zafaran yana da yaya sai ake juice din shi za ka sha? eh abarba abarba an ba zafaran ba ce eh ba da sauki ba fada a abarba ba sannan kaga akwai flavor ko kenan ba za a sa flavor na zafaran ba to waɗannan misali ba shi malamai suka ɗauka na faɗa muku darasin da ya wuce in ka dubi da almuguni ibn qudama ya fayyace maganganun ya an shiga duniyar daji ne gaba ɗaya ice mai kaza ice mai kaza ice mai bada ɗanɗano kaza ice mai bada ƙanshi kaza za a yi amfani da shi ko ba za a yi amfani da shi ba za a yi kaza ko ba za a yi kaza ba domin zai bada ƙanshi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya subhanakallahumma bihamdika sharu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kwarai kuwa magana shi ce sabulun wanka ban da mai kanshi in dai mutum zai wanka ya halatta i wanka amma ba zai sa sabulu mai kanshi ba sai soda kenan ko soda ma akwai mai ko ina fatan kuma ci magana ta Allah ta'ala ya kama alaikum salam